sha takwas ga watan sha ɗaya watan zulƙada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da shida ga watan biyar watan mayu kalandar albashi na da shekara da ashirin shida. Allah ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai albarka domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin saidul khatir wallafar babban malami a shekul imam العلامة الحافظ المفسر المحدث المؤرخ شيخ الإسلام عالم العراق أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي wanda aka هجرانا hijira na بير دتقوس يمتو هجرانا mutu hijira بير دتسعين دبقوي ينا دين كيماني kimanin casa'in da tara ko ɗari muna cikin fasli na ashirin da takwas wanda mala yake magana kan fa'idojin aure gabar da muka tsaya ainihin mun tsaya a gaba ta shida. wadda malam ibayar da shawara ga cewa wanda duk zai yi aure ko zai selo kuyanga baiwa a lokacin da akwai bayi mun yi bayani cewa nan gaba za zuwa saki samu kuyangi mata don za sake yin jihadi a nan gaba wadda jihadi din na ita ce hanyar da ake bi a yi ko a mallaki kuyanga wadda za a iya sayar da ita ga wani ko a zamanin jahiliya jama'a ana samun bayi ne ta hanyar yaƙi ba wai sai jihadi ba da musulunci ya zo musulunci ya zo da jihadi amma tun da can mun sani akwai yaƙe-yaƙe da sarakuna suke a tsakaninsu to na hanya ce da suke bi suna samun kuyangi to mala ya bada bayani ko ya bada shawara ta wanda duk zai auri mace ko kuma zai sai ku yanga ya tsaya kare gaggawa ba wai daga ganinta ta birge shi ta ba sha'awa shikenan sai ce bari ya neme ta ya aura kuma a daura auren ba a'a ya tsaya ya dan yi abin da yake ce a ta'anni ya dan sannu sannu ya nazari ya kalli wannan macen kallo na tsanaki wanda zai jawo hankalinsa ya aure ta in ya ji zuciyarsa har yanzu tana son wannan matar tana sha'awarta to sai neme ta ya aura ko ya saya an gane ku to za mu tashi gaba ta 137 inda malaikin ta sun mayan bagi lil mutakhayyir an ya tafar muna da nushohi guda uku akwai nusha guda ɗaya, shafi na sittin da uku. akwai wata nuska shafi na 99 akwai wata kuma shafi na 101 an gane ko ko kuma shafi na 100 da fata Allah ya taimake mu ya mu dace mala yace sun bayan bagi lil mutakhayyir sannan ya kamata ga wanda zai zaɓi macen da zai aura Eh, afuwan ɗaya nuska ɗin shafi 96 ne ba ta tara ba kamar yadda na faɗa ya kamata ga wanda zai zaɓi matar aure an ya rasa fil akhlaq ya yi kiwo kuma ya yi farautar halaye fa'in na hamin alhafi saboda su halaye na daga cikin ɓoyayyin abubuwa wayan na tsorata iza khalat min al-ma'ana kanin hadara idan diman don idan kyau ya zamanto babu halaye ba ɗabi'u ya zamanto kamar wani abu ne mai sha'awa a gurin da ake zubar da kashi ko akan kashi za ka iya ɗauka ka yi amfani da shi abin kashi yana da sha'awa amma kuma akan kashi an gane ku lafazin asalin khadra iddiman wato garken raƙuma kasan duk garke na dabbobi ba ƙazamin guri irin inda raƙuma suke to sai ga wani abin sha'awa kamar wata nakiya ko na ba akan kashin abin nan raƙuma za ka yi ɗauka ka yi amfani da to da haka don kaga kyan mace wadda za ka aura ko za ka saya matsayinta na kuyanga to kada ka fara kai kanka wajen abin nan ko cikin gaggawa ka tsaya ka lura da halaye da ɗabi'u saboda haka ce ga kyau amma babu hali to ya zama kyan ɗan maciji duk kyan ɗan miciji yana da kyau ya ba shi da kyau an gane ku wa najabatul waladi maksuda kuma nagartadda ana ana da bukatarta ba wai kawai aure da haka jama'a abu hudu yake sa a yi aure ba kamar yadda mutane suka dauka ba yanzu abinda da yawa muka dauka aure kawai kawar da sha'awa ne ka samu mace ka kwanta da ita a ba shi ne makasudin yin aure ba shi ɗaya ne daga cin abubuwa guda hudu makasudi na farko da ake son isa ake so a yi aure shi ne don mutum ya zamanto kamili a cikin addininsa kamala don annabi ya ce wanda ya yi aure ya mallaki rabin addini ya ji tsoron Allah a ragowar rabin ma'ana duk ƙoƙarin da za ka yi duk wani abu bayan ka yi gabanin aure a rabin addinin ka kake yi daga lokacin da kai aure ka mallaki rabi yanzu zai kaje kuma ka ci gaba da yin rabin to kaga akwai manufa ta addini kuma hanya ce guda ɗaya da Allah subhanahu wata'ala ya mayar da ita kamar yadda bayani ya gabata na samar da zuriya a ban ƙasa ba wai don Allah ba shi da ikon ya ɗebo mutane watsu su duniya ba sai ka tambaye kanka duwatsu me ya haife su ah. ba ka Allah ya halice su ba to ashe zai iya halittar mutane ma ba ta hanyar uwa da uba ba kowa sai a ganshi kawai an sako shi kamar dutse amma la bai wannan ba to daka akwai wannan dalilin cewa hanya ce guda ɗaya tilo da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar saboda a yi producing sauran halittu ya halici annabi adam daga ƙasa ya halici na na hawa daga jikin annabi adam ragowar mutane daga abin da aka ambata mana Ga shi nan uwa da uba ta hanyar maniyi ake haihuwar mutane to daka wannan dalili ne da ya sa ke yin aure dalili na uku da yake sa a yi aure shine kawar da sha'awa al'iffa mutum ya kame kansa kada ya je yana zinace-zinace kada ya je yana yin alistimna ya je yana yin wasa da hannunsa ko da jikinsa ko da shimfidarsa har sai ya biya bukata ta sha'awa dalili na hudu shine al'ir mutum ya samu magaji ya samu wanda zai gaje shi to kage zu mutane da yawa dalilin wannan ma'amala ɗin ta aure kawai a kwanta da mace kawai shi ne da yasa suke yin aure da haka idan mutum ya yi aure zuwan matarsa ta farko sai ta zo da matsala ko ya kasa saduwa da ita ko kuma ba ta iya gamsar da shi ba saboda wata larura take da ita saboda musamman yanzu mata a halin yanzu da yawansu suna da cutar sanyi da haka za ku ga idan za su yi aure suna da buƙatuwar sai an kai su an tai musu magungunan sanyi ana ta abin nan ɗinsu to ta har ta zo gidan mijinta ba za ta rabu da wannan cutar sai ta zo gidanka sannan ko sai ta je gidan mijinta sannan Allah zai ba ta sauki tana ci gaba da magani kuma ainihin shi mijin ina kula ta to daga nan sai zaman to ta rabu da wacce larura to yayin ta zo sai aka yi rashin sa'a shi wacce ita ce manufarsa babba sai ga bai samu wannan abin ba nan da nan sai ka ji an ce an rabu me yasa saboda ya gafala ne gabaran sauran manufofin guda uku yanzu wanda ya zama sila na samun rabin addini ai ba wanda za a wasa da shi ne, ba wanda za a so a ce nan da na rabu da shi ne. hakanan wanda ainihin iyadda ka haɗu da shi don tabbatar da wata manufa ta Allah subhanahu wa ta'ala ta a cikin tabbatar da wannan manufar shi zai iya rasa ransa akwai mutumin da aka ce dalilin haihuwa namiji ya rasa kaɗan shi amma mace nawa ta mutu dalilin haihuwa sai ta yadda ta ce ta yadda ta amince ku haɗu kai da ita saboda tabbatar da wacce manufa ta Allah yanzu wanda yadda don izartar da wata manufa ta Allah tare da kai yanzu wani abin wulakantarwa ne to sannan ta yadda kai ɗin kana buƙatar magaji kai a karan kan kana buƙatar magaji to yanzu wannan da ta zo ta yadda ta ce na yadda ka samu magaji ta hanya ta ko da ni zan rasa raina yanzu wannan ya kamata a ce nan da na yi watsi da ita kun ga akwai nazari kenan da ya kamata a ringa yi to amma babbar manufarsa ita ce shi dai isa macen da zai biya bukata da ita saboda haka ko bata gamsar da shi ba ko ya kasa biyan bukata da ita ko ta kasa biya masa bukata shi kenan kawai sai bindiga ta tafi sai ya sake ta to wannan ya gafala ne ga biran hikimomin da suka sake yin aure to da haka shine a nan malam su malam yake cewa ainihin wato a sami ɗa mai nagarta na kwarai abu ne wanda akwai manufar na daga cikin manufofin yin aure to idan ka je ka zaɓo mai kyau amma ba hali ba ɗabi'a ba za ka samu ɗa na ba, ba za ka samu ɗan da za a ringa ganinsa ana sa maka albarka ba da haka kenan ka yi takatsun idan ka je ka auro kyakkyawa amma wadda ba za ta kula da kai ba saboda tana ɗagawa da kyanta yau ka rabu da ita za ta iya haɗuwa da wani ya aure ta to shi su ma 'ya'yan da za ka aura ba za su kula da kai ba saboda me ba su lura ko ba su ga uwarsu tana kula da kai ba gabanin nan lokacin da suna jikinta a cikin cikinta ba ka samun kulawar da ya kamata ka samu a tare da ita to shi kuma ɗa da kuka gan shi ina tsotsar ina sansanin wani abu daga jikin uwarsa ainihin tun ina ciki A kona abu da ya faru a ats a kano a unguwar gwale akwai wata makaranta nan gidan makama makaranta ce ta matan aure wadda mss suka, suka abin nan to akwai wata mata yar makarantar an sa su su yi haddar jizo amma sai zamanto tana sauraron malam sudais abdulrahman sudais karatunsa ko huzaifi abdurrahman sudais ne da ta haifi yaron lokacin da ya fara magana lokacin da yaro ya fara cewa iya ko ya fara cewa umma ko ya fara cewa mama ko baba ko abba ko baba ko yaye ko kaza ko kaza lokacin da ya fara wannan shi sai fara magana da karatun alkur'ani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 wani sauti ne yake ta a'udhu billahi samil ali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai shi kuma ya fara karatu to kawai sai aka ji yaron sai wannan amma alhamdulillah tana fitowa to da yake Allah ya nufa iyaye masu addini ne sun fahimci addini kaga idan waɗanda su fahimci addini bane sai a mai sai a gunka shi ko sai ai ga wani yaro da da Qur'ani ya budi baki to da yake iyayen masu addini ne sai suka ɗauke sai suka tafi asibitin murtala aka je wajen likitoci likitocin yara aka gaya musu gashi gashi gashi su ma sai suka samu masu addini dan da sun samu marasa addini ko ai sai a ce wannan ya samu rakar ma sai suka ce suka yi intabiyu da mahaifiyar ƙarshe sai take gaya musu lokaci kaza da cikinsa lokacin an sa su su yi hadda juzo amma kuma ita koyaushe wannan kasa take sauraro ko tana kicin ko za ta yi bacci ko tana kaza ko ina take wannan kasa ɗin take sauraro kuma ita ma tana yi tana bi don ta haddace juzo amma sai suka ce shine dalili yaron daga yana abin nan ya ɗauki wannan abin daga cikin uwarsa ne to da haka lokacin da uwa take da ciki ake son ta kiyaye abubuwa masu yawa na daga ciki fushi da mijinta da in tana fushi da mijinta lokacin da tana da ciki to ƴaƴanta za su ringa tasirantuwa da wannan me wannan fushin saboda haka kawai sai su ringa yin fushi da ubansu kada ta ringa yawan fada fada ce Ya'yanta su za su tasi wanda ta haifa a wannan cikin zai tasiranta da wannan kada ta ringa magana hai irin da hayaniya yaron zai tashi da wannan ɗabi'a din ya zamanto yaro ne mai hayaniya kuma kada ta zamanto mata ce mai lankanji mai kasala yaron sai tashi ne ta hausa ba shi da laka daga in ya ga sai ya sha dauri da aka yaro tun yana karami a fara zuba masa kwaya kwayar gargajiya an fahimta idan kuna so ku gane wannan ku je ku samu mata irin na da za ku tambaye su menene wani abu da mace take aka haifi ɗanta aka ga wata alama a jikinsa sai a ce rowa za ku ga yaro sai wani abu dambar haka a jiki shi ba ta wadda Allah ba ce da ake cewa wani abu ne wurin zai sauya daga kalar jikinsa baki ko shuɗi-shuɗi ko ragawaya-rawaya ko kaza ko kaza i canza daga asalin ga fatarsa amma wannan yami ya yi tasirantu sai ta ce ai rowa ce rowa kamar ya ai ina da cikin sawana ko wance ya yi min rowar kaza kaga ba ta manta ma abin ba an fahimta to da haka ba a so uwa a lokacin da take da ciki ta ringa irin waɗannan abubuwan saboda yana tasiri a jikin ɗan da za ike cikin ciki to dai mala ya ce wa Jabatul waladi maksuda kowa ina so ya samu ɗa na ƙwarai kama abinda bahaushe yake cewa kowa yana son mai kyau sai wanda bai samu ba to kowa ina son a ce ɗansa shefi kowa na kowa nagarta shefi na ɗa nagarta ba za ka samu wannan ba dole sai ka tsaya ka yi taka tsantsan sai ka yi lura wa faragun nafsi min al-ihtimam ma hasalat min ragabatin aslan azimun yujib iqbal al-qalbi ala al-muhimmat sannan a ce ga wani abu daga da ya damu wato zuciya ta himmatu da shi a ce ta zubar da wannan abin ta fitar da shi ta samu ainihin wato biyan bukata daga wannan abin da yake cikin zuciya abin da take so take kwaɗayi wannan wata wani asali ne babba wanda yake sanya bayan an gama wancan abin kuma zuwa fuskanci wannan abin da aka ainihin yake gaba misali yanzu ba sallar magarba muka yi ba da magarba ta taho karatu ne a gabanmu ko sallah ce a gabanmu ina so ne ku bani amsa domin in ba ku misali ko in fito muku da abin fili magariba da ta taho shin magariba ce a gabanmu ko karatu ne a gabanmu magariba ce a gabanmu yanzu da muka yi magariba hankalin ba ya kwanta ba to bayan yanzu zo mun fuskanci karatu ba kuma waɗansu kuma ba karatu sun tafi suna hira ba an fahimta kenan idan kana zuciya ta sa wani abu a gaba tana ƙoƙarin ta kawar da shi sannan ta mai ta koma kan wani abu daban to da haka idan mutum ya yi aure wannan maniyin da ya daɗe ina tsarewa a lokacin da ya samu inda zai zubar da shi to shi kenan in ya tsartar to kuma zai zo ya shiga wani abu wanda ainihin ina da muhimmanci wanda wancan abin shi ya zo ya katse masa wannan abin tun da haka tun da ya gama da shi izo ya ci gaba da wannan wa man faraga min al-muhimmati al wanda ya gama da wani abu da ya bujuro masa mai muhimmanci akbal alal al-muhimmati al-asliya to yanzu zai sa abin da yake abu mai muhimmanci na asali a gaba wali hadha a fi al-hadith da haka yazo a cikin hadisi la yaqdi al-qadi bayna ithnayn wa huwa ghadban kada mai alƙalanci ya yi hukunci tsakanin mutane lokacin da yana fushi hadisin abubakar nufai ɗan alharis a sakafi wanda imam al-bukhari ya kawo shi a cikin soyar bukhari hadisi mai lamba 758 da imam muslim a cikin soyar muslim hadisi mai lamba 717 da imam ahmad bin hanbal a cikin musnad hadisi mai lamba 20379 da imam abu dawud a cikin sunan hadisi mai lamba 3589 da imamu tirmidhi a cikin sunan hadis mai lamba 334 da imamu nasa'i hadis mai lamba 5406 a cikin sunan wannan hadisin aljama'a sun ruwaito shi in banda imam ibn maja an gane ku hakanan annabi yace idza wudi'a al al'ashau, wa hadarat al-isha'u fabda'u bil-asha in aka kawo abincin dare za a ci kuma lokacin sallar isha'i ita to ku fara cin abincin tukuna sannan ku zo ku yi sallah wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cin sahih bukhari hadisi mai lamba 5463 ina cikin da hadisi mai lamba 5464 ina cikin sahih muslim hadisi mai lamba 5507 da hadisi mai lamba 5509 wancan hadisin aras ne akwai ruwayar imam eh, eh, eh, abdullahi dan umar a cikin soyi bukhari hadisi mai lamba 671 a cikin soyi muslim hadisi mai lamba 500 ainihin wancan hadisin na anas ne wannan kuma mai lamba 559 hadisin abdullahi dan umar ne imam al-bukhari ya ruwaito irin wannan hadisin da sanadi zuwa na aisha hadisi mai lamba 671 haka ne imam muslim hadisi mai lamba 558 shine abin hadisin da hausa suke cewa ai ci na gaba da sallah kuna ji ana fada a ce ci na gaba da sallah ko a'a ba ana ce ci na gaba da sallah bane abinda ake cewa ba ka da nutsuwa idan za ka yi sallah sallar ba ta yi ba to ga wani abu da zai dauke maka hankali da aka je kai shi ka gama da shi sannan ka zo ka yi sallah an fahimta da aka karkashe bari yi sallah ci abinci za ka zo ne ka bi ta yadda ka ga dama a ka je ka ci abinci ka yi nutsu yanzu ba wani abu da ka sa a gaba sai ka zo kai sallah ita sallah tana da muhimmancin da ba a cewa bari a gama ta ajiye wani abu ko a ci abinci a a gama wancan abin sana zuwa yi wannan akwai abin da mutane suke yi wannan ya kamata in bai zama alad da ba to babu laifi kamar a zo ana mitin sai a ce a to ai tunda ana mitin ga lokacin sallayi a bari an gama mitin ɗin a yi sallah to idan ɗan ɗaya biyu ne ba laifi amma idan ya zama to kuma haka ake yi to wannan kuma ba daidai ba ne dole sai ku saba kan kun ana yin sallah kuna mitin lokacin sallah sai ku katse mitin ɗin ku je ku yi sallah sannan ku dawo ku ci gaba da mitin ɗin ku an gane ku faman qadara ala imra'atin salihatin fi surati wal ma'ana falyogmet an wanda ya sami dama ya auri mace ta kwarai kuma kyakkyawa to e ƙoƙarin rufe dintse idansa game da aibukanta wal tajtahid hiya fi maradihi min ghairi qurbin yumil wala bu'din yunsi ita ma ta kokari matuƙa gaya wajen yin abin da zai yarda da shi kada ta niƙe masa inda zai ƙosa da ita kar kuma ta nesance shi nesantar da zai sa ya manta da ita wal tuqdim ala tasannu'i lahu ta ringa masa kirsa ta ne masa abin nan irin na mata an gane ko yahsulu lahu al minha to shi kuma zai samu abubuwa guda biyu da ake nema daga wajen mace alwaladu shine ya sami ɗa na ƙwarai wa ƙaza Ulwafar, kuma buƙatarsa ta biya ta sha'awa an gane ku kama idan mutum ya samu mace mara kyau ko ya samu mace kyakkyawa amma ba ta da hali to da wahala ya samu guda biyu a haɗe an gane ku saboda mace tana da wata illa ita ce lokacin da take kwance da ɗa namiji idan tana hangen wani namiji tun kai rashin sa ɗanka sai kama da wancan an fahimta nan kana nan ko kuma kai a lokacin da kake saduwa da ita hankalinka bai kawo kanta ba kawai dai kai kana so ne dai wannan mani da ya tare kawai ka tsartar da shi kawai ya fita ka huta sai zamanto ɗan ba zai damu da kai ba to da haka ake so duk lokacin da za a yi saduwar aure ya zamanto bangarorin guda biyu kowa yana sha'awa kowa ina so da haka aka ce a tasonno ita ɗin, ko da ba ta sha'awa lokacin da mijinta yake sha'awa isadu da ita to ta kirkiri sha'awa din kada kawai ta zo ta miƙa masa jiki shi shikenan ya abin da zai yi ita kuma lakwai da ita a'a ta taya shi ba don komai ba saboda abin yi tasiri a jikin ɗan an gane ku ma al-ihtiraz alladhi awsaytu bihi tadumu suhba tare da kiyaye wannan abin da ne wasici da shi to zamantakewar za ta dawwama wa yahsulul gana'u biha na gairiha kuma mijin zai gamsu da ita ya wadatu da ita ba tare da bukatar wata mace ba fahim kadar al istiqdar idan miji ya samu damar yawaita mata fa'adafa ilaiha siwaha sai ka wata mace daban ya auro ko kuma ya samu wata kuyanga aliman annahu bi zalika yablughu al-gharad alladhi yufrigu qalbahu ziyadata tafrigin wanda ya san cewa da wannan zai samu dama wannan abin da yake cikin zuciyarsa na sha'awa da kaza da kaza zai iya fitar da shi a akan in ita kaɗai ce kana afdalu li halihi wannan shefi gare shi kar ka zauna da mace guda ɗayan kasan ba za ta ishe ka ba to kuma yau da yawa boko ne yake sa mutane suke zama da mata daidai amma ba wai ta ishe su ba da haka da wahala ka samu mutum da mace daya kuma baya hangi-hangi da sai ka same shi yana da budurwa kaza ya ji wajen waccan zance ya tafi wajen waccan zance kowace yana ta da wadata kuma ba ta zai ina deceiving yayin mutane mace ɗaya a ɗabi'ar namiji ba za ta ishe shi ba ba za ta ishe shi ba wannan ka'ida ce mace ɗaya ba za ta ishe ɗa namiji ba saboda me shi ɗa namiji zo ka gan shi lokaci liability ne shi ba ya jin daɗi sai yana waje to abubuwansa kuma da yawa a gida suke to ya zai masa wannan abu an fahimta saboda haka ainihin waɗannan shari'a ta ce namiji ya auri mace fiye da ɗaya sannan akwai gajiya yau da gobe ta ki wasa to sannan lokacin da ta fita ta tafi unguwa yanzu waye mijin waye matar ah, ya za da gidan da haka gidanka sai da wani abu da yan zamani suke yanzu idan kada ce a gane ba kowa a gidan kara haura ya muku sata sai a samu ledar fiya wata sai a je wajen rariya ko sai a dan huda ta da allura sai ta dinga disa dis ɗin su ruwa yana fitowa tun sai a ce ai da mutum a gici to da aka mace ɗaya ba ta isan namiji da aka tun da abin nan ɗin kuna wannan stage ɗin ku ajiye wannan bokon a tare da ku ku ajiye shi inda za ka gane mace ɗaya ba ta isar mutum lokacin da ta mutu ta bar shi da yaya ake yi suna mutuwa su bari ko ba su mutuwa to ita kanta mace in ta nutsu bai kamata ta zauna ita kaɗai a gidan mijinta ba karta yadda karta yadda ta dame shi ya ƙara aure saboda me waɗannan yaran da ka mutu ka bari mutumin da za su saba da shi na farko bayan uwarsu ita ce abokiyar zamanta da haka wannan lokacin da ita ta mutu wannan ta gidan da take gidan za ta mi za ta karbe su ko da ba za ta rike su kamar yadda za ta rike yayanta ba amma dai su kuma dama sun tare sun ganta a gidan ya fi a ce an canza musu environment ga baki daya an dauke su an kai su wajen iyar uwa ko kanwar uwa ko uwarta a ce ta za ta rike da haka abubuwa dalilan da suke sa mutum ya auri mata mace fiye da ɗaya suna da yawa wannan just na ba ku ɗan misali ne kawai Ka ga mutum matarsa ta mutu ka ga shi ma shi ita ta mutu rashin numfashi kuma ya mutu da zaucewa ya zautu yana yawo da 'ya'ya dalilinsu ba zai bai sai tafi kasuwa ba dalilin su kaza dalilin kaza kullum ina cikin tashin hankali da abin maganin wannan sai ka kawo wata wadda suna ganin ta a gidan ta da uwarsu za su zauna tare za su yi hira za su shiga kicin za su ci abinci wannan za ta yi abinci ta basu wannan za ta yi ta basu za a yi kaza za a yi kaza wannan abin shi kenan kuma wani abu da ake yi shi ma yanzu ka ga wai mata a gida wai waccan girkinta take waccan ma girkinta take yi kuskure ne kuskure ne dan a lokacin da ka ɗebo 'ya'yan waccan da ta mutu ka dawo da suna to 'ya'yan wannan ɗin sai sun ga ganin kamar sun zo su cinye musu abinci ita ma kuma za ta ga wani nauyi ya haukanta amma lokacin da dama tana yi ta basu ta saba ko ba ta saba ba ta saba yanzu kokarin da za ta yi uwarsu wadda ta mutu ka kawo wata su zo su haɗu wanda za su gaba da yin wannan aiki jama'a mace huduma da aka ce ma'aura alal larurati ne Allah ya sa kuna gane da haka wannan bokon da yake cin mutane ku yi wa kanku fada tun kafin ku je kan ku yi wa kanku fada mace ɗaya ba ta gamsar da ɗa namiji ƙarya ne ba za ta iya ba saboda nauyenoyensa suna da yawa shi koyaushe so yake a kula da shi da haka wani abu wannan saba mata su kuma sai su sani akwai waɗanda suke cewa bata sai ta ce wani ita so take ta samu miji wanda zai ringa kulawa da ita kaza kaza yana tarerayarta yana atan atan da ita to dama namiji ne wa mace haka ne yan zamani ne kawai suka zo suna so su hana su aure suna so su hana su zaman gidan miji suna so su fito da su kan hanya shi yasa suke gaya musu wannan amma ɗa namiji ba wani abin nan kula kulawa da mace da yake irin wannan da suke nishi Allah ya sa kuna gane shi namiji shi mace take kulawa da shi idan ba ku gane wannan ba da aka tashi saka haihuwa a yana ka saka mutum a cikin uwa ko a cikin uba idan ka to zaka in zaka jinkuli cikin miji uba zai damu da bawa kansa kariya kamar idan zaka jinkuli cikin uwarsa uwa Allah sa kuna gane ashe ita uwa ko mace ita aka halitta saboda ta yi atan atanta kula da ɗa namiji abin da namiji yake miki ke ina zama garkuwa ne gare ki ina zama rumfa gare ki ina zama bango gare ki zai miki garkuwa ya kare ki daga duk abin da yake inufa ki mummuna zai zama garkuwa zai tsare miki zai zama miki inuwa duk wai wani abu da ya so ina so iduro ta samanki ko kuma wani zafi ko wani abin nan ya yadda ya zama shi ke ki shiga inuwa shi ne, shi ne abin da su suke cewa zakara mai neman suna ba da kwaya ka ci zakuwa sannan ya yadda duk wasu nauye-nauyen ki ki jibga a kansa ya zama miki bango da zaki jingina a kan shi to da haka waccan magana da ake gaya wa mata su sani ana so ne a raba su da ma'anarsu ta kasancewa mace mace Allah ya halicce ta saboda ta kula da ɗa namiji amma bai halicci ɗa namiji don ya kula da mace ba a ya zamanto mata garkuwa ya zamanto mata rumfa ya zamanto mata bango duk wani abu zai isar mata shi zai je nemo don haka akwai mutumin da ya tafi nema sai hatsari da ya warke sake ice shi kenan tun ya tafi nema hatsari yake ya daina ba zai sake zuwa ba ko zai sake tafiya a haka wani mahanyarsa kenan za ka ji ana cewa Allah ya nufa dai a nan hanyarsa nan Allah ya sanya masa abincinsa gashi ta hanyar in mutu to ya yadda ba wani abu ya sa yake ba saboda ke ni amma ki zo kina tunanin zai ringa kamar zai ɗauke ke goya ko zai yi kaza a ɗan ya iya goyo bai iya ba wa ya iya goyo فإن خاف من وجود الغيرة ما يشغل القلب الذي قد اهتممنا بجمع همه idan mutum ya ji tsoron samuwar kishi mummuna wanda zai shagaltar da zuciya ga biran wannan da muka sha wahala wajen tattara damuwar ta wuri guda aw khafa wujuda mustahsanatin tashghalu qalbahu an dhikri al ko kuma a'a i sami wata mustahsina wadda take ita kuma tana da kyautata kyautata har ta wuce iyaka ta shiga lukalbahu an zikir lahira wadda ta rafkanar da zuciyarsa ga biran tunanin lahira ma ka san wata macen sai ta manta da kai ma akwai a duniya kake Ta yin ka samu irin wannan yanayin an gane ku aw tatlub minhu ma yujibu khurujahu an alwara ko kuma ta nemi ya aikata abin da ya aikata shi ya fita daga cikin abin da Allah yake so ya samu kansa na daga tsantseni da taka tsantsan ya tsaya kan halal fa hasbuhu wahida to ya hakular da wacan guda ɗaya an gane wacan da ka samu mutum kirki wadda ta san ya kamata tana biya maka bukata tana abin nan in wadda za ka kawo ta biyu za ta shagaltar da kai gabaran Allah da ranar lahira to kai haƙuri ka kyale ka haƙura da ɗayar an gane ku wa ya dukulu fi ma ausaitu bihi annahu yabdu domin fil mustahsanati fil ya shiga cikin abin da na ambata ne wasiya da shi a nema na daga mace Yan ka ganta kyakkyawa kaga kuma tana da halaye na kwarai to ka nemi al'afaf kuma kamammiya akwai da tana da halaye mu kyawawa a haka amma ba ta kame kanta ok yanzu na jin kun gani a social media wani abu da yake ta trending yau wata mata wata mace da an nuna ta aka ce wannan da ganinta an san is innocent ba mutuniyar banza ba ce mutuniyar kirki ce amma ni da kallo ta ne ban ga kirki ba a to ga daurin kan da ta yi da dan hijabin da ta sa irin ba ma hijabi ba ne irin abin nan da suke tura suke yi wanda ake sa da shi ta yana gantani shi ta sa ga tudun mamanta a waje wannan mutuniyar kirki ce to da gani kaza kaza mutu ne kirki ce waye kaza kaza kaza wannan saurayin nata ya cuce ta ije i lalata da ita kuma ya ɗauki hotonta ina lalata da ita kuma ya yada a nuna ta da abin wai kuma har tana roƙon mutane wai su yi haƙuri don Allah su daina yada ta ita ba mutuniyar banza ba ce ita musulma ce kuma tana kishin addininta tana kishin kanta kaza kaza ina kishin kai yake dan ina kishin addini ya aka yi har ya ɗauke ta ko ta bi shi wurin da ya je lalata da ita daga ita sai shi ko kwaya ibata ta sha ko na biya shaƙa mata ya ɗauke ta ya tafi dai da ta ce sharrin shaidan ne mun yadda sharrin shaidan ne sharrin shaidan ne amma duk sharrin shaidan jama'a sai an ba shi kafa in ba ba shi kafa ba to bai sai sharrin ba da haka a musulunci in za ka yi magana da mace in ba muharramarka ka bace ba kuma matarka ka bace to a samu wani na uku tare da ku annabi ya ce namiji bai taba keɓewa da mace ba face shaɗin shi ne na ukunsu an fahimta to da haka kenan an ba shi shaɗin dama kuma sannan inda suka keɓe har i wannan abin da ya ta lallai ilalla wuri ne wanda akwai cikakken security da nutsuwa da ana da tabbacin ba wanda zai zo wani amma haka nan ta bi shi, ko menene da sauransu Allah ya sauki to kaga wannan ko da ana ta mutu ne kirki ce amma ba mai kamun kai ba ci. to amma kuma an bi ta barawo abu ta mabisau iyaye mu ji tsoron Allah waliyai na mata mu ji tsoron Allah yayye da muke rike da 'ya'ya mata mu ji tsoron Allah muna barinsu suna wuce lokacin da bai kamata su wuce ba aure ba ko ba su da aure ba sannan maza in general mu ji tsoron Allah mutum kawai aure mace ɗaya ji ya tsaya shi kenan kamar kamar fitilar besa kawai ka auri mace ɗaya duk matan yanzu ku ba 'yan makaranta ba ne yanzu duk matan na najin kwa zai aure su ba gaskiya ba ne kuma najin ku ne kaɗai Allah ya sa kuna gane an yi wani ba nan dutsen ma wata rana wata sai ta yaji saboda tsabar shakenci da ta tashi da gado da katifa da waye duk ta ɗauki rami a kuru aka loda mata ta tafi sai aka yi sa'a an taso yan makarantar mata ta ga tun da ta taho wajen kilomita guda su ne ta ce kai mu koma gida aikin banza yanzu ma sai zo ya samu wata cikin waɗannan ya aure ko kun fahimta jama'a yanzu matan nan ɗu da muke da su tsakani da Allah in ba aure su baya za a yi to su iyaye da mu maza da muke aure da su waliye da yayye da duk wanda wata mace take karkashinsa mu ji tsoron mu haɗu mu ji tsoron Allah muna barin su suna wuce lokacin da bai kamata su wuce shi ba wani za ga mutane suna cewa wai aure da karatu wai baya yiwa ƙarya ne ba gaskiya ba ne na jin na taɓa ba ku labari ni ban san faduwa a jarraba ba amma da na je na level 1 sai na ga gpa ɗina yana mi ina sauka maimakon yi gaba yana mi na ce kai sai na zo ne aure ina yin aure kwarai kwa sai na ɗaga ba gaskiya ba ne aure baya hana karatu wani malamin yana gaya mana ‘yan wansa sun haddace ƙur'ani amma shi ya kasa haddacewa babansu malami ne na addini suna karatu ana suna abin nan na ilimi shi baya iya yi makaranta aliyayi school of higher islamic studies shahuci a cikin garin kano na asibitin murtala nan yayi suna aji daya yake kin zuwa makaranta an da ke shi an da ke shi Karshe aka ce a kyale shi Karshe yace shi aure yake so a yi masa aka ce ba za a yi masa aure ba a yaro ɗan junior secondary school yaushe zai masa aure sai kakarsa ta ce ai masa auren tun da ya ƙi karatun ai ba ya bi babu ba ba aure ba karatu sai aka yi masa aure jama'a kun san wani abu da aka yi masa aure ai sai koma makaranta ba wanda ya ce koma makaranta kuma ya haddasa ƙur'ani kuma a cikin 'ya'yan babansu yanzu shi ne magajin shi shi ya gaje shi shi yake rike da makarantar babansu ice tun da aka yi masa aure ya samu nutsuwa ina junior secondary school yanzu idan ka gaba ɗansa ba za ka ce ɗansa ba ne tun da shi ya kwaso da ɗan ya kwaso yanzu in suna tafiya sai ka cewa da ƙane ne ina na sa gage ki akwai dan wansa daktara ne a biyu ki to da jama'a wannan abin mu ji tsoron Allah duk mai kokari mu gyara waɗannan ƴaƴan da muke barinsu waɗannan matan da muke barinsu suna gararan ba akan hanya sha'awa fa tana damunsu to da ka idan ba Allah i kawo kariya ba to sai ta aikata abin da ba a tun Gilwaji, da lahunna fi hifzihinna wa sutrihinna da haka wanda ya samu mace mai kyau mai kyawawan halaye mai kamun kai to ya kokari matuƙa wajen kiyaye su da suturta su bayan waje da mala yurdihi ajala listibdal in ya samu abin da baya gamsuwa da shi to ya maza iso ya wata fa innahu sababu salwan wannan zai sa ɗebe eh, abin da yake damun sa wuce wayan gadara ala liktisar in ya samu iko ya takaita akan mace daya bayan liktisar ala alwahidati aula to ya takaita akan mace ɗin shine yafi saboda me ba zai iya sauke nauye-nauyen da suke kansa ba in kanat ala algarzi qana'a idan tana kan manufa to sai wadatu da ita wa in lam takun istabdala idan ba ta biya masa bukata to ya sauye wata wa kahul mar'atil mahbubati ya al-ma'a in ka auri matar da kake so ina sa ka zubar da wannan ruwa na mani da ya taru ka tsartar da shi sai ka huta fa yujibu najabatal waladi wa tamamahu sai ya zamanto ka samu ɗa mai cikakken hankali da ɗabi'u da halaye masu kyau kuma mai kwakwara kwakwalwa kuma mai cikakkiyar halitta kuma mai kwakwalar kwakwalwa wa qada al-watar bi kamalihi kuma sannan ka biya buƙatar ka cikakkiya saboda wannan maniyin da ya taru ka je ka tsartar da shi cikin jin daɗi kaga duk abin nan din da damuwar fa ta sakan biyar ce fa sakan biyar kama idan mutum ya kasa haƙuri a wannan sakan biyar din sai rusa rayuwar ɗansa ga baki ɗaya to da haka sai an yi takatsantsan wa man khafa bi wujud al-ghaira wanda yaji tsoron samun kishi wanda ya wuce iyaka daga mace da zai aura fa alaihi bisarari to ya nemo ku yangi ikyala ma kare aura fa yannahunna aqallu ghaira su suna da saukin kishi wal istizrafu lahunna amkanu min istizrafi zawjat haka nan ka juya ku yanga inda kaga dama ya fi sauki akan ka juye mace wadda take ya ce kai mata abin da kaga dama wagar kana jama'atun yumkinuhumul jam'u wa kana nisa'u yasbirn wadansu mutanen Allah ya ba su dama suna iya hada mata fiye da yawa wani yana da matan aure ina da kuyangi wani matan auren ne da shi zalla su kuma matan suna haƙuri saboda me a ɗabi'arsu Allah ya halice su za su iya haƙuri da zama da fiye da mace ɗaya abinda Allah bai saka musu ba a tare da su sai dai idan mace ɗabi'arta ta kangare shine ita kuma ta ji tana cewa za ta iya zama da namiji fiye da ɗaya ga mijinta ga wani can ga wani can a zamanin jahiliya suna yin wannan aure ai mun ji shi a baya ku sai mace ta zo kawai shi kenan kamar nan gidanta ne sai ta zo sai ta sa tuta ma'ana wai ta tana neman mijin aure da haka sai ta aurin mutum namiji biyar shida bakwai dozin wannan izo wancan izo wannan izo wancan izo idan ta yi nauyi ta ciki cikin ya girma sosai sai ta dakatar da su to daga yanzu kowa ya daina zuwa sai ta haihu wanda ta kai so ta ba dan sai ta aika ta ce yazo ta haifan masa da shi kuma ya karba yana murna to idan ba mace da ɗabi'arta ta kangare ba ba wata mace da take so a ce wai tana da miji fiye da ɗaya to kamar shi namijin ne duk namiji bai san a ce matarsa guda ɗaya ce har waɗanda kuke ganin suna zama da guda ɗayan na gaya muku boko ne kawai isa ko kuma su tunani tunani kawai ai rayuwar ta yi tsada ta yi tsanani ta yi kaza kaza kaza wallahi ka je ka ɗauko abin da ya fi ƙarfinka waye kaza waye mutu waye rayu karatun yara kuɗin abinci kuɗin duk kai kake wannan abin sai ka tambaye kanka kai kake yi waye ke yi to a lokacin da mutane suka sauka daga godaban Allah ike yin abu suka dora kansu to Allah sai ya gyale su da haka ake shan wahala da yawa na kan faɗa ko ma ka kalli gidanku sai ka ga misali ga ɗakin ku shi baba ka ce uwar gida ga ɗakin mai binta ga mai binta ga mai binta ɗaki hudu da kai da yan uwanka muƙaddara ce ku arba'in misali duk za ka ga babanku shi ya ɗauki mai nauyinku amma yau saboda lalacewa ko arba'in kuma sai kun haɗu sannan ku ɗaunayin sa shi kaɗai ba haka ake yi ba menene ika wannan wancan tunani da aka saka mutane da haka Allah sai ya kyale su da tunanin da haka kowa yadda Allah yake arzurta wanda ya ga dama shi yake yi kuma babu wani abu da Allah ya halitta face sai ya halitta masa abin da zai rayu a kansu don haka wani mawaƙi yake cewa ko wace shi a ɗauke da wani mai ke tsaye ce malam ce ya aje ka in ya aje ka yi tafiyar ka don ba shi ya maka kafa ba ko kuwa ne ba wanda yake ɗauke da rayuwar wani jama'a Allah kaɗai shi yake ɗauke da rayuwar mutane a lokacin da kace kai ne sai Allah ya ce to gashi nan je ka ga ya za ka yi da haka da Allah ya kyale mu a haka ma fa yana sa hannu fa amma ga shi nan sai ka ga mutum daga shi sai matarsa sai yayansa kwaya biyu ko uku amma rayuwa ta dame shi wani laktara lokacin utc ba ta da ake cewa a kano yayansa tsakwayan hudu sai je zai sai musu takalma ina nan sai ga wani mutum ya zo da yara a cikin irin civilian mota civilian ya faka yara kusan talatin suka fito da suka shiga sai ke cewa duk wanda ya sai kafa ita bi kafa biyar da biyar fiye da biyar ba zan biya bai biya da kanshi kafa biyar wannan lakcara sai zo bayan sun gaisa sai ce da Allah waɗannan daga yana ka kwaso sai ce yayansa ne sai ce yayanka ne waɗannan duk waɗannan ce wallahi duk yayana ne ce duk yayanka ne yace wallahi duk yayana ne yace ai waɗannan kananan ne ma ne ɗebo su yace akwai kuma manya suna can su za su <laughs> sai ce to kawai wannan ya kamata a sallama Allah ne ke yin koma yanzu wannan mutumin yanzu ya zo da yara wajen talatin yana cewa da ya ɗafi kafa fiye da biyar ba zai biya ba shi ya zo ƙayansa ƙwaya hudu zai sai guda ƙwaya hudu amma ji yake duk duniya ba wanda ya fi shi aiki to da haka sai mun sahibci irin waɗannan abubuwan sannan sai mu gane mecece manufar ubangiji a cikin rayuwa in kana so ka gano wannan ka je ƙauyuka ba an fa aihuwa ba a ƙauyuka sai ka tana ai saboda mutumin ƙauye shi mai dame shi kaza kaza kaza gaskiya ne ba abin da ya dame shi saboda ina samun mai kyau ici ina samun mai kyau isha ina samun wuri mai kyau ikwanta karka ga wannan gurin da yake kwanciya ya fi wurin da muke kwanciya a birane kyau akwai iska mai kyau wannan iskar ta fanka kuna ji wata iska ce ta kirki ac wata iska ce ta kirki waccan da suke samu fresh abincin da suke ci wanda ba na gwangwani ba ba na roba ba suke ci wannan abincin shine hakikan abinci da haka jikinsu gashi nan me a gine nan rayuwa da muke ta kyale-kyale ta mun da Allah ne da aka ake ta ba mu wahala Allah ya sauki fakana li Dawuda alaihi salam mi'atum ra'a annabi Dawud, mata ɗari yake da su na ga ya girgiza kai to bari ka ji wa Sulaimana alaihi salam alfum ra'a ɗansa kuma annabi Sulaiman eh, matansa dubu ya ninka uban sau nawa <laughs> an fahimta wa qad ulima halu na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi kuma an san halin annabi sallallahu alaihi da sahabbansa annabi mata tara ya aura suka zauna lokaci guda gaba daya kuma yana da kuyangi sahabbai da wahala ka je ka samu sahabi mai mace kwaya daya kamar tocila da wahala akwai masu mata daidai amma da wahala kowanne sai kaji yana da mace biyu uku hudu ga kuma kwarakwarai wa kad kana li mu'minina Aliyu radiyallahu anhu arba'u hara'ira wa saba asharata surriya an ali dan abi Allah ya kara masa yadda ina da matan aure guda hudu sannan kuma ina da kuyangi sadaka guda goma sha bakwai sadaka ita mace surriya sadaka ba ita ce sauran kuyanga ba waɗannan kamar matan aure suke an fahimta kawai ba su da rabon kwana amma an san ina kwanciya da su kowace zai shiga wajenta a duk sanda ya ga dama biya sa da ita an fahimta wata zawaja binuhul hassan radiyallahu anhu bi nahwin min arba'imi'a ɗansa hassan ɗan aliyu ɗan abi talib aure-auren da ya auri mace ta kai ɗari hudu ya auri wannan wani dalil ya sa su rabu ya auro wata babansa da kansa shi Ali dan Abi Talib ikan je in ya nemi aure ikan ce kar a bashi aure ina cewa innabni hadha mitlaq mijin dan nan nawa ya cika sakin aure sai ce ya Ali wallahi in zai auri kowace ƴa anan gidan sai mun aura masa saboda muna son alfarmar haɗa jini da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rana guda ɗaya da Hassan ya saki mata guda biyu da suka gama idda suka koma gidajen sai aika wani bawa nasa ko eh, cewa ije ikai musu abin da Allah ya umarni cewa wanda ya saki mace imata na jiyar da ita daɗi da bata wani abu da ya je kai wa ɗaya sai ta ce Allah ya saka masa da alheri ta karɓa ta shiru sai ɗayar kuma ta ce Allah saka masa da alheri amma zama da shi ya fi duk abin da zai bayan na duniya da ya dawo ya gaya masa ita sai ce me suka ce yace wancan da kai mata shafi Allah saka masa da alheri Allah ya saka maka da alheri Allah ya biya ka ita ko wannan da zakai mata ta karba ce Allah ya saka maka da alheri amma zama da kai ya fi duk abin da za a bata na duniya sai ce Allah sarki ashe tana sona iko ma ya sake neman auren ta aka sake ba da sadaki aka sake daura aure ta dawo gidan mijinta ya auri mata wajen 400 kuma fiye da haka amma ba a lokaci guda ba an fahimta ila gairi haza min ma ya tsoli zikiru zuwa wani wannan daga in ana gaya maka abin da magabata suka yi wannan bangaren abin zai tsayi ba za a iya kididdige abin ba to saboda haka ainihin kai ma ni ma ke ma kowa ma haka yi kamata ya ringa yi fafaham ma a sharfi ilaihi tafi zuhi insha Allah ta'ala ma ne ce ka binci wannan abin da ne maka nuni zuwa gare shi za ka fa'idantu insha Allah ta'ala za ka rabauta wajen neman aure da zamantakewar aure da gudanar da aure da samun biyan bukata da samun ɗana kwarai da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai to ina ga za mu kwana nan insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan ne da muka tsaya sai mu tashi sabon fasli kullu shay'in khalaqa Allah ta'ala fi duniya, fa huwa mudajun fil akhirah wa kullu shay'in yajri fiha umuzajun ma yajri umuzaju ma yajri fil akhirah wato duk abin da kake gani a nan duniya musa'ina gudana kamar wani abu ne na lahira an gane ko duk wani abu da kaga Allah ya halitta a nan duniya kamar misalin abin da ya halitta ne a lahira haka nan duk abin da kaga yana gudana a nan duniya misali ne na abin da zai gudana a lahira ma zo mu ji waɗannan bayanai insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala in ya bar rayuwar mu zuwa wancan lokacin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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله